Uba busa. Za mu je sarkin busa na madabo. Za mu je sarkin busa na madabo. Ga ka ga wazirin busa. Ga ka ga wazirin busa. le wazirin busa. Gaishe ka sarkin maka ɗawa yi GK. Gaishe ka sarkin maka ɗawa yi GK. Wayi GK. Allah yan jike Daidai. Bye.

sarkin busan Usman alhaji sarkin kauru